Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka karu. mai sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na ji ka karu inda muke kawo muku wasan kwaikwayo mai taken tsaka mai wuya. Wanne ne ba wanne ne ba. don mu taimaki mu tsara duk abin da za yi amfani mu tsara duk abin da za yi amfani Kafin mu ɗora bari mu yi waiwaye kan kashin da ya gabata. Hawa dai ta samu wasiƙa daga ɗan ajinsu wato Nasir. Kwanan nan dai aka yi wa iyayensa sata kuma suna zargin mahaifin Hauwa Iliya wanda ya yi musu aikin gadi. <gasps> Me? Amma dai da kake ba ko Nasir? Menene haka? Ba za ta ba. Ko Hauwa za ta iya faɗawa babanta kafin lokaci ya ƙure kuwa? A yanzu dai sai ku saurara don jin yadda za a kaya a nan kashi na 21 mai taken mummunan labarai Za mu sake komawa ga kallonmu da 'ya'yan Iliya yayin da suka isa wajen binciken 'yan sanda. Kai, kowa ya fito daga cikin motar nan. Buɗe bayan motar sai mun binciki komai. To da Allah ya minti ɗaya barin tashi 'ya'yana. Kai, mudi. Auta, ku tashi mu fita mun zo wajen binciken 'yan sanda. Yallaɓai, ai haƙuri mana, 'ya'yan nawa sun yi barci, ƙasan mun sha tafiya ne. Tare da yaran ka biyu kake tafe ne? Ai sai mun binciki kowa. Ayya, ai sun yi nisa a barcin nasu, zo ma ka gani. Ba ma sai ka kasu da sosala ba, gwara dai mu bar su sha barcin da Allah kar mu tashe su. Ai ni na ji daɗin tafiyar ma da ba wata hayaniya. Kasan yadda yara suke, musamman ma idan ana balaguro. to na ji abin da kake faɗa ina za ku ji ayya za mu je makera ne na kai kaya ne laboriya sai na taho da su don su gari sun kuwa ji daɗin wannan tafiyar tamu to na fahimta ka san ni ma ina da ɗa ah haba sa nawa shekarunsa biyar kuma me nake ji haka kamar magana a cikin motarka au oh, magana ai rediyo ce kasan ita ce abokiyar hira idan ana tuki to ba komai Allah sa ba su mogal kaiwu ba a'a su mogal a'a sam sam sam sam na ɗauko dai hunan shinkafa ne da na masara da na wake da kuma sauransu ai na ma saba zuwa wannan hanya ta ce duba ma takardun ka gani a ba komai ai kai ba irin mutanen nan na kawai bane a sauka lafiya ka gaida min da yaranka idan sun falka za su jiyan Allah yadda na gode <sighs> mun kai masha Allah mun sha in yi fitsari a a auta ba a nan ba sai mun bar nan bari mu yi sauri da mun bar nan don tsaya hawa ke hawa gani gani baba kamata ya yi a ce zikin tattara sharan nan amma babu abin da kai a cikin gidan nan sannan kuma gashi dare yayi baba ka yi haƙuri an ba mu aikin gida ne aikin gida wannan shine aikin gida dan nan ne gidanku to baba waya yake min wannan kallon haba kallo eh kallo na hike yi na san irin wannan kallon rai ya ɓaci ba a da ni ba kenan daga wajen baba ki koyo wannan kallon ko da ki faɗa min abin da yake faruwa ko ki daina yi min wannan kallon baba yau a makaranta ina ma dai zuwa dai tukunna wani ne ya bani wannan takardar ya ce kana da hannu a wata sata wa kishin za a yi a garin nan ne hmm? a ce wannan a ce wannan a ce kai subhanallah ban takardar nan ba shirman banza shirman wafi yaya ma za a yi ke da wannan magana na miki kama da barawo ne sannan wane ne ma ya baki wannan takardar nasiru jamilu ne ya bani dan ajinmu ne an yi wa iyayensa sata satin da ya wuce kuma suna zargin kana da hannu a ciki saboda kana yi musu aikin gadi kuma kawai ka bari eh na bari na ce na bari sai me laifi ne kana aikin gadi shekara goma ki duba fa shekara goma ba kwana goma ba a ce kana aikin gadi ana biyan kaɗan dan kuɗin gyaɗa kawai to ai ba laifi bane dan ka bari wato tsohon mai gidana yana zargin ina yi masa sata bayan na shafa shekara goma ina yi masa aikin gadi ina ga kamata yayi ka gudu hawa me kike nufi to yanzu in gudu in je ina ka tafi gidan su mama ba wanda zai zace kana ƙauye a a ba zan je gidan kakannin ki ba babu ki ta gudu ta ban mu fa ya kuma zan je gidansu neman mafaka ita dai za ta iya zuwa amma ni dai ba zan iya ba sannan kuma ni na yi zaman ƙauye ai ban yi wannan tsufan ba baba za ku iya daidaitawa da mama lokaci yana ƙurewa nasir ya taimaka da ya faɗa mana ko da yaushe 'yan sanda za su iya zuwa daga yanzu tun yanzu to ani ko kuɗin mota ma ban da shi hawa yanzu ya zan zan baka kuɗin mota hawa ina kika samu kuɗi kina da saurayi ne ko wani tsohon banza kika samu a gefe baba kar ka damu da ni zan kula da kaina 'yan sanda ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hawa me zan yi dan Allah ba ni shawara bari na duba tukunna wane ne? Hawa, buɗe Mariya ce. Ke, kaffa ki sake ki buɗe ƙofar gidan nan, watakila yaudara ce. Baba Mariya ce ƙawata, ta sha zuwa nan baka nan. Mariya, sanni da zuwa. Sanni Baba Iliya, wallahi kin gani ma sauri nake, so nake mu yi wata magana. Haba, to shigo, shigo. Ga wuri zauna. ku gaisa da babana yawa baba wannan ita ce mariya to sani mariya sani baba iliya hawa ni zan shiga ɗakin haɗa kayana to baba hawa wani wurin za ku tafi ne ban da ni babana ne kawai me yake faruwa ne kika zo yanzu hmm, hawa ina jin ina jin na kamu da std menene std kuma ah. Na na kin damu mariya la biki san std ba cutar da ake ɗauka ta hanyar jima'i Mariya, daga saki ke? Eh? Kina nufin kin kama da HIV? Habba, kaki kani inda Allah bai kai ni ba. Cewa na yi STD kawai. Ta yaya kika samu wannan cuta? Ya aka ma kika san kina da ita? Ina jin na ɗauka ne daga kwandastan nan. Da shi muke ɗan harkokinmu kuma na san alamun cutar. Ba wannan ne karo na farko da na taɓa kamuwa da ita ba. Mariya, kina nufin kin taɓa kamuwa da cutar da ake ɗauka ta hanyar jima'i? Yaushe? me yasa baki taɓa faɗa mini ba ban cika son yin zancen ba yanzu dai na faɗa miki ne saboda ina son na yi ta. don haka zan yi fashin makaranta kwana biyu mariya kin tsorata ne tana da haɗari ne cutar dukkanin cututtuka da ake ɗauka ta hanyar jima'i suna da haɗari idan ba a yi maganinsu da wuri ba haka likita ya faɗa mini ina zuwa wajen shi ya ce dai ba ta yi muni ba amma ya ce na yi hatara wai yaya cutar take eh to zafi za ki rika ji kamar kaikayi kuma za ki rika jin jin zafi ko idan kina fitsari wayo Allah me iyayenki suka ce kuma ba ki da hankali ne ya zan faɗa iyaye wannan abin ke mariya anya kuwa bani da ita nima haba me zai hada ki da ita kar kuma ki damu ba mutuwa zan yi ba kin ji mariya eh, baki eh. fahimce ni ba to ban gaya miki bane wallahi amma ni da ado kin ga ni fa budurwa bace fa yanzu me hawa ke da ado la'ila waton kin bashi kanki kenan ko hawa na shirya zan wuce fa ta shiga wani magana ni ko kwallo mu je mu je mu je sai kai haba kai ma haba biyar biyar lokaci yayi lokaci yayi lokaci yayi bari na huta bari na huta baka da wata stamina a duk ha ba wani kai ma yaushe ka fara gwada wasa da ni wanda wanda wani kuri ya ba can kuri bane kai ka daina gwada kanka wana, haba ka daina jin kanka dama na zan shammace ka ne ko shugaban makaranta ba da zan zo ba kurun nawa mai gari daɗin baki ne ka san halin baban naka ko ya gaya mini kun saba da juna sosai baba ku gaisa da buhari da zuwa baba kabiru shugaba kabiru shugaban rukunin kamfanonin kabir ado bai faɗa maka ko ne wane ne ba ne oh mantawa ne yalla bai da zuwa shugaban rukunin kamfanoni na kabir ni zan tafi na yi karatu sai mun gama ado ya yi kyau yau na zo na ga sabuwar makarantar taku da kaina ado da kuma budurwar da ta ɗauke maka hankali har ka manta da sai luba me haka dai cikin firgici da rudani ado ya tsaya rigarsa jike da gumi da aka kuma maka kawo ƙarshen wannan kashi ko mai zai faru da iliya bayan da ya guje wa 'yan sanda hawa ta shiga damuwa dangane da mu'amalar su da ado bayan da ta ji labarin mariya ko abin da take tsoro ya faru Don jin amsoshin waɗannan tambayoyi, ku biyo mu zuwa kashi na gaba. Idan kuna son sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, ku ziyarci mu na yanar gizo, wato dw.de/lbe. E. Za ku iya ziyartar mu a shafin mu na sada zumunta wato Facebook. Kafin wannan lokaci, Zainab Muhammad Abubakar ke cewa ku kasance lafiya daga nan birnin Bon da ke tarayyar Jamus. mu tsara duk abin da mu mu tsara duk mu mu